hikima muke ɗauke da ita musamman a yanzu da yake muna cikin watan ninninka ayyukan lada a dan haka malam zai lissafa mana waɗansu ingantattun hadisai guda hamsin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke bayanin falaloli da garaɓasa iri-iri da mutum zai samu idan ya aikata waɗansu ayyuka na ibada akarmukallah bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da sauran mutanen kirki har zuwa ranar alkiyama. mu a cikin wannan shiri namu muna cikin wata mai alfarma, watan rahama, watan alkhairi, watan garaɓasa, watan jin kai, watan kwasan romo da falala. Wannan yasa na zaƙulo mana wasu hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ingatattu guda hamsin wanda wani lakani ne zan bayar wanda za mu kwashi romo daga raɓasarsa a wannan wata domin ni na samu lada ko ma ku samu lada mai ɗaukan nauyin wannan shiri shi ma ya samu lada da kuma duk wanda ya je aiki da shi mu samu ladan aikin da ya yi da waɗannan falala guda hamsin da na tato daga ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga su kamar haka. hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya karanta kulhuwallahu ahad sau goma a jere Allah subhanahu wa ta'ala zai gina masa katafaren gida a gidan aljanna sai sayyidina Umar ya ce ya to in haka ne za mu yawaita faɗar hakan da yawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah shine mai yawaitawa Allah shine mai tsaftacewa wannan yana cikin alsisila sahiha ta tashin Muhammad Nasiruddin Albani da sanadi ingatacce da haka wannan hadisi kenan yayi magana akan falalar mutum ya zauna ya karanta qul huwallahu kafa goma Allah zai gina masa katafaren gida aljanna hadisi na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya karanta suratul kahfi ranar juma'a Allah zai haskaka masa da haske har zuwa wata juma'ar mai zuwa yana cikin haske yana cikin farin ciki yana cikin jin daɗi wannan yana cikin sahihul jami'us sagir wannan hadisi ya yi magana akan falalar karanta suratul kahfi duk ranar juma'a da haka mu tashi mu karanta suratul kahfi ranar juma'a za mu samu haske da alheri da annuri da farin ciki har zuwa wata juma'a mai zuwa hadisi na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya haddace ayoyi goma na farkon suratul kahfi Allah zai tsare shi daga fitinar dujal yana cikin sahihul jami'us sagir daga wannan hadisi falala uku ya kawo falala ta farko falala haddace ayoyi goma na farkon suratul kahfi falala ta biyu zai zame wa mutum tsari da kariya daga dujal da fitintininsa to in ko za a tsare ka daga fitinar dujal ragowar fitintunin da ba su kai na dujal ba to su suka fi cancanta a tsare ka daga gare su sannan kuma ga shi falalan karanta alkur'ani din ga kowane harafi akwai lada goma hadisi na hudu manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce wanda ya karanta ayatul kursiyu bayan kowace sallah ta farilla babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai in bai mutu ba shi ma yana cikin sahihul jami'us sagir wannan hadisi yana magana akan falala karanta ayatul kursiyu bayan sallolinmu guda biyar na farilla na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ka zo za ka kwanta a kan shimfiɗarka da daddare ka karanta ƙulya ihwal kafiruna har zuwa ta. wannan zai tsare ka daga shirka in ka mutu a wannan dare ba za ka mutu mushriki ba shi ma na cikin sahihul jami'u sagir wannan hadisi yana magana akan falalar karanta qul ya ayyuhal kafiruna lokacin da mutum zai kwanta bacci alherin da ke ciki kuma za a tsare shi ga barin shirka a lokacin mutuwarsa hadisi na shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya alwala ya kyautata alwala bayan ya ƙara alwala kaf sai ya ce ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni mina at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin futiha lahu thamaniyatu abwabil janna yadkhulu min ayyiha sha'a wanda di ya kare alwala sai ya karanta wannan addu'a yace ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirina za a bude masa ƙofofin aljanna guda takwas ya zaɓi ƙofar da yake so ya shiga aljanna yana cikin sahihul jami'u sagir wannan hadisi ya magana akan falalar kyautata alwala da kuma karanta wannan addu'a bayan an ƙare alwala kuma ga ladan da za a samu shine za a buɗe wa mutum ƙofa aljanna guda takwas ya zaɓi ƙofar da yake so ya shiga hadisi na bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya alwala bayan ya ƙare alwalarsa tsaf sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika اللهم وبحمدك wa bihamdika لا an la ilaha illa anta firuka wa atubu ilaika za a rubuta wannan a cikin wata takarda sannan a sa su tamfi a rufe ba za a buɗe ba sai ranar alkiyama zai ga alherin da Allah zai masa sakamakon haka wannan yana cikin sahihul jami'u sagir hadisi na takwas wani sahabe yake cewa wata rana muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani mutum daga cikin sahabbai ya ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wane ne a cikin ku yake faɗan wannan kalma sai wannan mutumin ya ce ni ne ya rasulallah sai ya ce na yi mamakin wannan kalma da ka faɗa an buɗe ƙofofin sama gaba ɗaya saboda wannan kalma da ka faɗa sai abdullahi dan umar ya ce tun daga wannan rana kullum sai na faɗi wannan kalma ban taɓa tsallake wata rana ko wani lokaci da ba na faɗar wannan kalma ba wannan hadisi ya mana magana akan falala waɗannan kalmomi Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukuratan wa asila amma muslim ya ruwaito shi na tara ya ce wata mun kasance muna sallah a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi ya ɗago daga ruku'u sai ya ce sami Allahu liman hamidahu sai wani mutum cikin sahabbai ya ce rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi da aka yi sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo ya ce wane ne ya faɗi wannan sai wannan sahabi ya ce ni ne ya rasulallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na ga mala'ika talatin da ‘yan kai suna ta gaggawar wa zai rubuta wannan da farko ya kai wa Allah wannan yana can a cikin sahihul bukhari da haka wannan ya nuna mana falalal faɗar in an ɗago daga ruku'u kace hamdan kathiran ɗayiba mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda na goma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sallah raka'a goma sha biyu ta nafila tsakanin dare da rana Allah zai gina masa gida a cikin aljanna wannan hadisi ya nuna mana falalai yin raka'a goma sha biyu a kullum Allah zai gina wa mutum gida a gidan aljanna wannan yana na cikin sahihul jami'us sagir na goma sha ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya kiyaye yana yin raka'a hudu ta nafila kafin sallah azahar da kuma raka'a hudu ta nafila bayan sallah zahar Allah zai haramta masa shiga wuta wannan hadisi ya magana akan falalar yin nafila raka'a hudu kafin azahar da yin raka'a hudu bayan azahar in ka hada da azahar din ya zama raka'a goma sha biyu kenan to Allah zai haramta maka shiga wuta yana nan a cikin sahihul jami'us sagir na goma sha biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ji kan wanda ya yi sallah raka'a hudu kafin la'asar wannan hadisi yayi magana akan falalar yin raka'a hudu kafin kai sallar la'asar in ka hada da la'asar ɗinka ya zama raka'a takwas wannan yana na a cikin sahihul jami'u sagir na goma sha uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake karanta ayoyi goma da daddare ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba wanda yake karanta ayoyi ɗari da daddare za a rubuta shi cikin ƙanitina wato masu bauta ga Allah wanda yake karanta aya dubu kullum za a rubuta shi daga cikin masu arzikin lahira wannan yana na cikin sahihul jami'u sagir da haka wannan hadisi falala ne na karatun alkur'ani ko da aya goma ka dinga karantawa ba za ka gama gafalalle ba in kana karanta aya ɗari za ka zama cikin masu ibada in kana karanta aya dubu za ka wayi gari cikin masu arziki hadisi na goma sha hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ya yi sallar nafila ta inda ba wanda ke ganin sa ya shiga duhu ya yi sallar nafila to ladan da Allah zai bashi sai ya ninka masa sau ashirin da biyar in wani ya gan shi wato ka yi sallah a cikin duhu ko a cikin ɗakin da ba mai ganinka kuma ka kyautata ta Allah zai ninka maka lada ashirin da biyar fiye da ka yi a gaban jama'a suna ganinka haka wannan hadisi yana nuna mana falalai yin sallah a ɓoye da kuma ladan da za a samu mai yawa akan haka yana nan cikin sahihul jami'u sagir hadisi na goma sha biyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sallar duha wato sallar walaha sallar hantsi raka'a hudu kuma ya raka'a hudu kafin sallar azahar Allah zai gina masa katafaren gida a cikin aljanna wannan hadisi ya magana akan falalan sallar duha wato walha a hudu da kuma yin sallah a hudu kafin azhar Allah zai gina mutum katafaren gida a gidan aljanna yana nan a cikin sahihul jami'u sagir na goma sha shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace haƙiƙa Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga waɗanda suke cika sahun farko waɗanda ba sa barin wata ƙofa a cikin saho sai sun cika ta duk wanda ya ga wani ɗan kafa a cikin saho ya je ya cike gurin Allah zai ɗaukaka darajarsa da ƙimarsa da martabarsa yana nan a cikin alsisilatu sahiha ta Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani wannan hadisi ya yi mana magana akan falalar daidaita sahu da cika sahu da kuma zuwa masallaci a sallar jam'i da garabasa da za a samu na goma sha bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani bawa da zai yi sujjada ga Allah sujjada kwaya ɗaya sai Allah ya rubuta masa lada ya kuma kankare masa zunubi ya kuma ɗaukaka masa daraja ku yawaita sujjada wannan yana na cikin sahihul jami'u sagir wannan hadisi ya magana akan falalar yawaita sujjada ga Allah subhanahu wata'ala da kuma garaɓasa da mutum zai samu idan yana yawaita sallar nafila na goma sha takwas sannan ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sallar asuba a cikin jam'i sannan ya zauna yana ta ambaton Allah bai tashi daga inda ya sallar ba har sai da rana ta fito sannan ya sallar raka a biyu salatul walha za a rubuta masa kamar yayi haji cikakkiya kamar yayi umara cikakkiya umara cikakkiya umara cikakkiya umara cikakkiya haji cikakke haji cikakke haji cikakke haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita duk wanda ya salla asuba kuma ya zauna a inda ya sallah asuban yayi ta ambaton Allah yi ta ambaton Allah har rana ta fito yana nan sannan yayi sallah a biyu zai samu wannan gara basa Wani yana da cikin sahihul jami'u sagir hadisi na goma sha tara manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce wanda ya yi sallah arba'in a cikin jam'i wato kwana takwas jam'i bai tsere masa ba ya yi kwana takwas a jere sallolin nan guda biyar duk da shi ake kabbara harama to Allah zai rubuta masa kubuta daga masifu guda biyu na farko Allah zai rubuta masa kubuta daga wuta ba zai shiga wuta ba sannan na biyu Allah zai rubuta masa kubuta daga munafunci ba zai mutu munafiki ba yana na a cikin sahihul jami'u sagir na shan Muhammad Nasiruddin Albani sannan na ashirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sallar da Allah ya fi so mutum yayi sallar asuba ta ranar juma'a a cikin jam'i wato wannan abin da Allah yake so ne in mutum yayi yayi abin da Allah ya fifita yayi abin da Allah ya fi so wanda kuma yake yin abin da Allah ya fi so Allah zai so shi da haka wannan hadisi ya magana akan falalar samun sallar asuba ta ranar juma'a a cikin jam'i yana cin al sahiha na ashirin da ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya ce subhanallahi al'azim wa bihamdihi subhanallahi al'azim wa bihamdihi za a dasa masa wata bishiya a gidan aljanna wanda zai dinga tsinkar alherinta wannan yana na a cikin sahihul jami'u sagir na Sheikh Muhammad Dinin Albani wannan yana nuna mana falalar yin wannan kalma ko faɗan wannan kalma ko da su ɗaya ne subhanallahi al'azim wa bihamdihi na 22 manzon Allah sallallahu alaihi ya ce. subhanallahi wa bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wanda ya faɗi wannan a wani majalisi ko wajen hira ko wajen zama za a rubuta a ajiye har sai ya samu ladansa a wajen Allah ranar alkiyama wanda kuma ya karanta ta a majalisin da ake hira ake yin shirme in ya karanta wannan zai zame masa kafara bisa kurakuran da ya aikata bayan ya tashi daga wannan guri haka wannan hadisi yana nuna mana falalar duk inda mutum ya zauna zai tashi to ya karanta wannan addu'a in abin alheri ya a gurin ya ƙara masa daraja in kuskure ya a gurin ya ɗauke masa zunubi. Na ashirin da uku, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, haƙiƙa faɗar subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallahu wallahu akbar tana girgije wa mutum zunubi kamar yadda bishiya take girgije ganyenta yake zubowa ƙasa haka zunubin mutum zai dinga zuba daga jikinsa kamar yadda in an yi iska ganyen da ya bushe yake farfaduwa daga kan bishiya haka shi ma zunubinsa zai dinga karkadewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar da haka mutum maimakon ya zauna hira ya tafa ɗau wannan kalma a mota ne a babur ne tafiya kake a ofis ne a kasuwa ne kai ta yin wannan zaka samu wannan lada na ashirin da 24 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan ɗayan ku ya gajiya ba zai iya tara wa kansa lada dubu ba, to ya yi subhanallahi sau ɗari, sai a rubuta masa lada dubu, ko a kankare masa laifuffuka guda dubu. Yana na a cikin sahihul jami'u sagir na imamu suyuti ta haƙiƙin shan Muhammad Nasiru dinin albani. Na ashirin da biyar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙiƙa Allah ya zaɓi kalmomi guda huɗu. ma'ana wanda ya nace musu zai gamu da alherin duniya da lahira subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wanda ya ce subhanallah za a rubuta masa lada ashirin a kankare masa zunubi ishirin. wanda ya ce Allahu akbar za a bashi lada ashirin a kankare masa zunubi ashirin wanda ya ce la ilaha illallah za a bashi lada ashirin a kankare masa zunubi ashirin wanda ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ya faɗi haka a zuciyarsa za a rubuta masa lada talatin a kankare masa zunubi guda talatin haka wannan falalar waɗannan kalmomi ne kamar da cikin sahihul jami'u sagir na ashirin da shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Bana gaya maka wani dashe da za a maka a gidan aljanna ba, wanda ya fi haka alheri, ka ce, Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, za a dasa maka bishiya a gidan aljanna da kowace kalma kwaya ɗaya da ka faɗa nan, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yana na a cikin sahihul jami'u sagir na ashirin da bakwai. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya rowa da kuɗi bai ba da shi sadaka ba kuma ya rowa da daddare bai tashi ya yi tsayuwar dare ba to ya lazimci wannan kalma sai ta tsaya masa a matsayin sadaka ta tsaya masa a matsayin tsayuwar dare subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ya wannan sai ya zama a bakacin kuɗin da bai bayar ba a bakacin daren da bai yi tsayuwar dare ba ga wanda ba shi da halin kuɗin ko ba shi da halin tsayuwar daren na takwas, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya shiga kasuwa da zai shiga kasuwar sai ya ce la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhuyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah zai rubuta masa alfa alfa hasana wato za a rubuta masa lada miliyan guda wa maha anhu alfa alfa sayya'a za a kankare masa zunubi miliyan guda wa rufi alahu alfa alfa daraja za a ɗaukaka masa daraja miliyan guda wa buniya lahu baitan fil janna kuma za a gina masa gida a cikin aljanna to ina yan kasuwa wannan kalmar ba kowane ɗan kasuwa ne ya iya ta ba to kai ɗan kasuwa da kullum a cikin kasuwa ba a rasa yan kurakurai da yan zunubai da ƴan ƙarerai da ƴan ƙare ƙare-ƙare da ɗan rage-rage da ƴan tsada tsada-tsada, to ga wani abu da manzon Allah ya koya mana in za mu shiga kasuwa mu dinga karantawa. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda ya faɗi wannan in zai shiga kasuwa za a rubuta masa lada miliyon a kankare masa zunubi miliyon a ɗaukaka darajarsa sau miliyon sannan a gina masa gida aljanna yana na cikin sahihul jami'us sagir na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani na ashirin da tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bana gaya maka abin da ya fi yawan ambaton Allahnka da daddare da rana ba to ka ce alhamdulillahi adada ma khalaqa alhamdulillahi mil ma khalaqa alhamdulillahi adada ma fi samawati wa ma fil ardi alhamdulillahi adada ma ahsa kitabuhu walhamdulillahi ala ma ahsa kitabuhu walhamdulillahi adada kulli shay'in walhamdulillahi a kulli shay'in kace subhanallahi adada ma khalaqa subhanallahi a ma khalaqa subhanallahi adada ma fi samawati wa ma fil ardi subhanallahi adada ma ahsa kitabu subhanallahi ala ma ahsa kitabu subhanallahi adada kulli shay'in subhanallahi mil'a kulli shay'in wanda ya faɗi wannan wato ya fi kowane irin ambatan Allah da za ka yi a faɗin duniyan nan gabaki ɗaya yana nan a cikin sahihul jami'u sagir ingantaccen hadisi wanda imamu suyuɗi ya kawo sannan kuma Sheikh Albani ya inganta shi na talatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya min salati kafa goma lokacin da ya wayi gari kuma ya min salati kafa goma lokacin da ya yammatu ceto na zai riske shi ranar alkiyama ceto na zai riske shi ranar alkiyama wannan yana na a cikin sahihul jami'u sagir na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da haka wannan yana magana akan falalar salati akalla kafa ishirin kullum goma da safe goma da yamma na talatin da ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wajabat lahul jannatu duk wanda ya ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan aljanna ta tabbata a gare shi yana na a cikin sahihul jami'u sagir na talatin da biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya yi wa ɗan uwansa kyakkyawar addu'a ba tare da ɗan uwan nasa ya sani ba yace Allah ga ɗan uwana wane yana da bukatu ka biya masa ko yana cikin bala'i ka yaye masa ko yana cikin wata damuwa ka ɗauke masa ba tare da shi wancan dan uwan ma ya san yi masa addu'a ba ko baka gaya masa kai masa addu'a ba mala'ika yana nan kusa da kai zai ce amin walaka bi mithlihi kai ma Allah ya baka kwatankwacin irin abin da ka rokawa dan uwanka yana nan a cikin sahihul jami'us sagir na 33 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya kare mutuncin dan uwansa baya nan wannan ya zama haƙƙi akan Allah subhanahu ta'ala ya ‘yantar da shi daga wuta, za a zagi wani, ko za a ci mutuncin wani, ko za a ɓata wani baya nan sai ka kare shi kace kai wani ba haka yake ba, ba halinsa ba ne ba ɗabi ba ce ba san shi da wannan hali ba, wannan ba daidai ba ne a dinga zagin mutum ko ana cin mutuncinsa, in nasiha ake so a yi masa, a je mana a tare shi a yi masa gaba da gaba, to wanda ya wannan aikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙƙi ne ya tabbata kana haƙƙan alallahi an yi utiƙaho minan nari wannan ya zama tabbas a wajen Allah zai yantar da shi daga wuta yana na cikin sahihul jami'u sagir na 34 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya dauke abin da zai cuci mutane daga kan hanya Allah zai rubuta masa cikakkiyar lada wanda kuma Allah ya rubuta masa cikakkiyar lada karɓaɓɓiya Allah zai shigar da shi aljanna wannan falala ne ga masu ɗauke tsinke ne waya ce dutse ne hoge ne gyaran gada ne da duk wata hanya da mutane za su wuce lafiya in ka gyara za ka samu wannan falala da wannan lada yana na a cikin sahihul jami'u sagir na talatin da biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya yaye wanda yake bi bashi kana bin mutum bashi yana ta nema zai biya ya kasa yana ganin ka yana gudu yana jin tsoron haɗuwa da kai sai kasa aka kira shi ka ce wane nawa nake bin ka kaza ne ka na yafe maka duka ko na yafe maka rabi ko ka je na yafe maka Allah ni ma ya yafe min abin da ne to Allah subhanahu wataala zai shigar da wanda ya haka inuwa al'arshi ranar alkiyama kamar da zacin sahihul jami'u sagir da aka falala ce ta rage wa mutum zafin bashi ko kuma yafe masa gaba ɗaya na talatin da shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya saurara wanda yake cikin kunci kana bin mutum wani abu shi kuma yana cikin kunci kace to na saurara maka har zuwa lokacin da Allah zai hore maka ba tare da wani lokaci na musamman ba duk sanda Allah ya hore ma ka kawo mun ko yace na yafe maka wani shashi Allah zai shigar da shi inuwa al'arshi ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar yana na cikin sahihul jami'u sagir na talatin da 37 manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya haɗi ya fushi yana da ikon ya ɗau fansa an fusata shi an munana masa yayi fushi sai kuma ya haɗi ya fushi ya ƙi komai to Allah subhanahu ta'ala zai kira shi gaban mutane ranar alkiyama har ya ba shi zaɓi ga hurul ininan zaɓi adadin waɗanda kake so in aura maka su wannan zai faru ne ranar alkiyama kamar da cikin sahihul jami'u sagir na talatin da 38 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana sahalan hayyinan layyinan harramahu Allahu ala nari duk mutumin da ya zama mai saukin hali mai taushin hali mai tausasawa mara rigima da tashin hankali da fitina da jama'a Allah zai haramta shi shiga wata rana alkiyama kowa ya san shi ba mai fitina bane ba mai rigima bane ba mai tashin hankali bane ba mai son husuma ko kashe-kashe ko jin rauni ga jama'a bane to Allah zai haramta masa shiga wata rana alkiyama wannan yana na a cikin sahihul jami'u sagir na tara, manzon Allah sallallahu alaihi ce, yace duk wanda ya lamunce min ya daina roƙe-roƙe da nacin roƙo da tumasanci da maula ni kuma zan lamunce masa shiga aljanna sahihul jami'u sagir wannan hadisi falala ne ga waɗanda suke kamewa su daina zubar da mutuncinsu suna tumasanci na bin roƙe-roƙe ofis ofis gida-gida ɗaki-ɗaki suna roƙe-roƙe mara amfani na arba'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya gina masallaci ko da kamar a ce sheƙa ce ta tsuntsu Allah zai gina masa gida a cikin aljanna wannan falala ne ga masu arziki a shiga ƙauyuka a shiga unguwannin da babu masallatai da sababbin guraren da aka gina inda ba a yi masallatan juma'a ba ka yi ƙoƙari ka je ka gina musu masallaci za ka samu wannan daraja da wannan falala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa a wani hadisi ingantacce na'am a madadin sashen addinin musulunci na wannan gida mai albarka gidan rediyo rahama farin cikin al'umma